da sabo mutuwa ke baki da tausayi a so da masoya bari ta dala ka ka daɗe bari mu sa shigo da makara da kafanin dala ka daɗe kun san ba kyau ba kyau a bar mutunci kaɗai da gawa amma dai ni kai na nan daga gan na auren nan network ne ga wani ustaz na kan su ustazai ba a san je ka mun ba a san addu'o'i a <laughs> kai tun da kaga ustazin can ya tafi alquran mu wajen ko ko ma me zai faru ba a rasa addu'o'i a bakin su <laughs> ai kawai sana'a sai ta yi rasa taka lafiya muna son ka ka zama ciyaman Muhammad Abdullahi malam ustaz malam ustaz <laughs> gashi to gashi ma har mun kusa shanye shanye hanyar <laughs> shi yasa na ce bu tsaya a nan sai mun yi tambaya wai akrama kallah malamai malamai malamai magada annabawa <laughs> wai ku shin ba kwa tsoron hanyar nan kenan an ce akwai almatsotsai akwai komai da komai nai ka muna magana nan wani mutumi a nan a nan ya tare mu yana suka mana ƙarya wai nan hanyar ba abinta kuma ni dai gashi na ga har mun kawo ƙarshe har mun kawo ne ce to sai mun tsaya a tsakiya mun ƙarashe labarin mu ko ba gaba ne eh. kai wannan hanyar fa abin tsoro ne ni kaina kafin na mutu ba na bin wannan hanyar kai mushi number one offense hmm. ka ɗauko makara ba gawa empty a matsayin ka nawa number two offense makara ba a daukan ta mutum ɗaya aljani ne kai corporal yes sir number three offense ina magana kana magana a matsayin ka nawa a matsayin officer ba kai bayani kuma kaka tunanin cewa ba za mu karɓi wani ba sai mun karɓa wannan dole ne wallahi bayan zai zai zan zai gamsar da kai sosai rike mishi rike mishi rike mishi ranka rike tsakani da Allah tsakani da Allah kace in fadi ma ko eh. shekara 100 da uku da suka wuce wallahi makabartan da aka yi Gaba baki ɗaya ba na jin daɗin shi shi yasa nace bara in canja wani makabartan guda bin nan sun zube tsaya mana a kyale shi da Allah mu tafi mu je mana ina za mu eh to mu je cikin makabartar nan makabarta menene mu je da Allah mu je ai dalla dalla kaka cuce ni ai Ɗaya ka Ɗaya na. Ɗaya naka. Ɗaya na. Ɗaya naka. Ɗaya na. Ya Alhaji, ai na gaya maka wato al'amarin aljanu bai taɓa bani tsoro ba. ka gana ɗaya, yi ma makarauta rukiya. Saboda ni ɗin nan a garin nan in aka ce maka malam hudu, to ƙarshe kenan. Dan ko fatalwa ta gani ido da ido fitsari take a wani kai ni ba akwai lokacin da san da ne kusan shekara uku ban yi layya ba layyan ma in zan yi tura aljanu aljanu zan samu yanka <laughs> in gasa su kawai shi to ga dama gidanka zuwa kai ba ya kai wallahi ya kamata na shi a garin yanzu na biyo makawarsa don yin rage fitsari eh. kawai sai shi ana rabon matattu ana rabon matattu wallahi yanzu haka irin mutanen da in yankan kai ga dole yanzu je su tashi tashi tashi mu tashi mu alhaji zan zo ɗaya naka ɗaya nawa ɗaya naka da ka dalla ba za ka tuno da mu rubabu bayan ga sababbin kawa ina gani haba abokina to ai kai wanda abinka da rubabbun da sabon kawa duka ɗaya ne ai oke haka ne ana ɗaya naka ɗaya nawa ɗaya naka ɗaya shikenan ba cuta ba cutar ba ko a kasha ya zami da guda biyun nan na waje oh haka ne ba ai kaka damu muna fita zan samu suka what ta kasa ta nan kai shiru a yawa ma ka tabo a daidai nan ga wani rami nan ina ganin shi kai kai shi ita dai mutuwa dole ce dole in mun zo irin wajen nan mu yi nasiha bai kamata ana tsaron mutuwa ba na ji an ce malam tanyuwa baya zuwa makabarta baya zuwa baya zuwa duk bai san mutuwa tana tafa da shi ba dole sai ta dauke shi <laughs> a daina tsoron mutuwa bai kamata ba kai kuma ka daina kuka dukkan mai rai mamaci ne haka ne to kai uh, imani baban naka bai baro ni wasiya ba haka ko ko maganar raban gado <laughs> to a sani ko eh, gaskiya maganar da nake so da yake nan yanzu kai riga ni ya kamata a zuwa ya maganar rabon karin nan su ma malamai su samu nasu samu abin samu <laughs> a dan samu a dan lasa <laughs> Ya yayi to sai ka mana bayani akwai dama dai wasiyar da ya bari din kwala ɗaya ce ita ce dama wanda ya ce in an zo makabarta bayan an gama addu'a mutumin da ya fara tashi <laughs> shine wanda zai fara mutuwa a ranar ta annabi goma rami na mugunta kai gina shiga gajere karfi shuka sai in shukar alkhairi ce yanayin aikin kashi ke fasar halayyar ka karmakalla eh. sai ka tashi mu tafi ko na kake na ibi gani a karmakalla a tattara jama'an nan ku ta gabas ni ina nan zan mu mamata addu'a aba a kara makalla ya kai ka hada mu da na'ibi ya kamata tunda kai ne babba kai ya kamata kai mana jagora mu tafi daga makabartan nan ba kai ka janyo ba duk abin da zan iya na'ibi zai iya karatun ba daidai yake ba karatun malami daban na na'ibi malladan to bismillah sai a ja tawaga a yi gabas mu muna nan zamu mu mata kana wuri na ibi na wuri ni karami ne ina ga sai abin da kuke zan yi <laughs> mazaje ne